da yake jagorantar bikin buɗe gasar a babban filin wasa na MKO a Biola da ke nan Abuja. Shugaban sa Muhammadu Buhari wanda ya samu wakilcin ministan harkokin wasanni da ci gaban matasa na ƙasa Sunday Dare ya ce bullo da wannan gasa ta masu bukata ta musamman wanda shine karo na farko. Ɗaya ne daga cikin ƙudurorin su na bunƙasa rayuwar masu bukata ta musamman. Kuma ne samu ana magana Jama'a a nata bangaren ministar harkokin mata ta ƙasa Walin Talin ta ce fara wannan gasar wani babban abin farin ciki ne ga ƙasar nan baki ɗaya da kuma masu bukata ta musamman. Domin su kansu suna da baiwa ta musamman daban-daban da Allah ya ba su wacce bai ba wa mutanen da suke da cikakkiyar lafiya ba. wanda Allah ya ba wa da da wannan wasannin ko ni da kai Ƙarshen rahoton kenan daga nan babban birnin tarayya Abuja, Usman Bala da 'yan gurasa.